Sha'anin tarbiyyatar da 'ya'ya mata na ci gaba da kasancewa babban ƙalubale a fuskar bayar da ilimin boko a Nijar, inda akalla 'ya'ya mata 60 ne cikin 100 suke samun sa'a shiga makarantun boko a shekara 2012. A cewar Maryama Shibkau ta ofishin ministan ilimin boko na firamare, akwai buƙatar gwamnati ta ƙara hubasa wajen shigar da 'ya'ya mata a makarantun boko. Cibiyar ta musamman domin domin faɗakar da 'ya'ya mata an girka ta ne domin ilmantar da 'ya'ya mata tun daga tushe inda wannan tsarin an ci gaba da yin sa har zuwa shekara da goma sha biyu kuma ya bayar da kyakkyawan sakamako da kuma cikas sai dai matsalolin ne ba a bayyana ba. A nata bangare ministar bunƙasa rayuwar 'ya'ya mata Elbak Adam Zainabu ta ce kusanci da al'umma yana iya zama mafita wajen bunƙasa ilmantar da tarbiyyar 'ya'ya mata a Nijar. A cikin da yawan al'amura kusanci ga al'umma a bane da ni nake shinshinawa, saboda idan aka ɗauki makarantun magidanta. A yau magidanta maza su da kansu ne suke baiwa matayensu shawarwari domin su je gidan likita wajen awo kuma su tafi wajen haihuwa da kuma kula da lafiyar 'ya'yansu euh, bayan haihuwa. Euh, Akwai jan aiki dai wajen ganin cewa ƙasar Nijar ta farfado a akan lattin da take yi a cikin wannan tsari. Muna da ƙarin samun huɓasa ƙoƙari a ɓangaren gwamnati, kuma muna da buƙatar faɗakarwa domin tunkarar duka waɗansu barazana domin ganin cewa 'ya'ya mata sun samu ilimin boko har zuwa ƙarshen karatunsu. A shekara ta dubi da dai, an ajiye wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki da ke kare 'ya'ya mata wanda saboda rashin rashin fahimta daga ɓangarorin da abin ya shafa ba amince da dokar ba sai dai bayan yi wa wannan kundi gyaran fuska za a ƙara gabatar da shi a gaban majalisar dokoki domin 'yan majalisa su amince da shi.